kamar da kake gani alhaji wannan su filayen kuma za su daidai da irin kamfan da kake ka gina amma kuɗin miliyan ɗari ne kawai ok iya miliyan ɗari ne ok to ba matsala kai ta wurin ka ba ta eh, waje na motoci sun kammala an samu motoci wanda na zamani na yayi amma za su kai miliyan ɗari biyu da hamsin assalamu alaikum to ba a ah, eh, malam hudu eh, bismillah bismillah malam hudu wato alhaji na'am wallahi ta ogan masallaci ne suka suka turo wajen ka wato ɗazun yara sun ce an ka a wajen ciran kuɗi POS. Kaga rayuwa ko? Yau shine muka zo mu karbi eh, taimakon masallaci. Tabbas an yi haka malam horo. Tabbas an yi haka amma ma'aikata ne muka zo na ba manaja ya sallama wallahi. Ma'aikata ne aka zo aka sallama. To Alhaji a dai taimaki masallata. Taimaki masallata. To ai ya ka fito min a mutum haba malam horo ai dan muna tare. <laughs> Yanzu ga matsala akwai makara da na siya guda hamsin akwai wannan likafani yadi saba'in ne ko? Yadi saba'in ba matsala za ku je da manaja sai ya bada ai ba matsala irin wannan ai magana ba alhaji suna mota ku kutumar ubanka alhaji na man kutumar ubanka a taimake mu a taimake mu da mu mun da tuba ka maka, an ma da ka taimake mu ka taimake mu